abin da ke nuna tura takarar arewa ta tsakiya wani tsari ne na rage cece kuce shine yadda jam'iyyar ta sayarwa yari takardar tsayawa takarar saboda duk ra'ayin da ya saba mu kasa kuma haka wannan ba ra'ayi bane ba sai dai a yi bisa ga amincewa da maslaha so wadda kuma dukanta akan ta muke bisa ga wannan tsari wanda na sani an ce mukamman kudu su dawo arewa na arewa su koma kudu aka ce kuma a zo a nemi masu ruwa da tsaki a na wannan jam'iyya na wannan shiyar ta arewa domin a tantamna yadda za a yi wannan abu kuma ni ban zata an yi ba saboda ni dai ina cikin waɗanda adda ruwa da tsaki a cikin wannan jam'iyya ko ma wani hali yake ciki amma ni ban san da an yi ba sai dai na gani a social media an ce su kaga a matsayina na dan <laughs> jam'iyya kuma wai dan karamin dan jam'iyya ba uban dan jam'iyya to bai kamata a ce in gani a social media ba saboda haka bisa ga wannan tsarin ina ganin ci gaba da na wannan daidai yake bisa ga zama na dan ƙasa kuma dan jam'iyya wanda ba a shakka na zama dan zama na dan jam'iyya tsohon gwamnan na nuna har yanzu yana kalubalantar yadda apc ta bar lamuran suka rikice a zamfara ta hanyar damƙa gamar komai ga gwamna bello matawalle da hakan ya zama abin da asalin 'yan jam'iyyar ba za su lamunta ba duk wanda aka kira cikin jam'iyyar nan da haƙorinsa talatin da biyu aka kira sa ba kan bauta ba ba akan tilasta ba akan yadda na yadda in aji jam'iyyar ta ta npp na yadda in aji jam'iyyar ta ta cpc na yadda in aji jam'iyyar ta ta acn mu zo mu yi haɗaka domin a ciyar da jam'iyyar na gaba kuma ta yi nasara ta mene fushin jam'iyyar cikin wannan magana kuma sannan kuma abin da nake son a fahimta kullum wannan magana da ake yi na rashin kwarewa sha'anin siyasar shi ke kai mu a inda muke cikin na goma jiya da yau yari na shan suka daga wasu da ke adawa da yadda ya gudanar da zaben fidda gwani na apc a 2019 da hakan ya sa pdp ta ci bulus daga hukuncin kotun koli tun da kuri'u apc ta lashe da ɗan takaranta ko gunan gusau mai takarar shugabancin daga arewa ta tsakiya Mustapha Salihu ya ce ai farar dabara ce yadda jam'iyyar ta raba mukaman ga shiyoyi don samun ƙuri'u a babban zaɓe. In aka kai shugabanci North Central ne shi zai fi dacewa saboda in aka zo raban mukamai kamar na ɗan takarar shugaban ƙasa ko kuma mataimakinsa yadda za a iya raba arewa ko kudu mahimmancin shine za ka dubi daga inda za ka samu ƙuri'unku ne. kowane jami'a na da inda za ta raba mukamanta ne so wannan ba wani damuwa ba ne dole duk wanda yake cikin wannan tafiyan ko wannan jami'a ya san da wannan kuma dole ya gamsu da shi. Bayan kammala zaben shugabannin jam'iyya, APC da ma duk jam'iyyu masu niyya za su gudanar da taron zaben dan takarar shugaban kasa a watan Mayu. Nasura da kayan Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.